السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ثلاثة آه، يوم قوم بقي آه، يوم قوم بيار قوتين قوم المحرم هجرة رمضان الله صلى الله عليه وسلم شكرا دبول ريبو دا أربعين دقوق insha Allah ta'ala za mu ci gaba da karatu kamar yadda aka saba muna karatu a irin wannan rana cikin wannan littafi na ahkamul jana'iz wa bid'ah wadda Sheikh Muhammad Nasiruddin rahimahullah ya wallafa muna karatu a babin yin sallah ga mamaci idan Allah subhanahu wata'ala ya karbi rayuwar mutum za a yi masa wanka a jihar zashi sannan kuma za a yi mata sallah ana yin sallah a bisa wajabci ga duk wanda Allah ya karɓi rayuwarsa amma wadda ba ya zama wajibi ba su ne sai wasu adadi shine ɗaya daga cikinsu a alfifil yaro ɗan ƙarami wadda bai balaga ba shi ba wajibi ba ne a masu sallah amma yi mamata masa sallah shi ya fi an shiranta ya abuna idan har an yi masa sallah ta yi kuma sannan shi ya fi amma ba bisa wajabci ba ne dole ba sai an yi masa ma'ana da za a bunne shi ba wanda ya masa sallah babu matsala domin shi bai so ma'aikata zunubi wanda ake rubuta masa waɗanda suka tafi kan a dalilai daga cikin abubuwan da aka kawo na dalilai akan cewa yaro jinjiri ba sai an mata sallah ba ko kuma tabbatar da babu wajabci cikin sallah a kansa shine hadisin da yake bayani akan rasuwar dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Ibrahim wanda ya rasu yana dan wata goma sha takwas a yace Annabi sallallahu alaihi wasallam bai masa sallah ba أما أخرجه أبو داود وأنا أنكر أن تحديثه عن شلوك شيء ومن طريقه ابن حزم وأحمد وإسناده حسن كما قال الحافظ في الإصابة قال ابن حزم هذا خبر صحيح إذا متاشي متن نبيو سنقوم بثم قبياني أكن الكنس آه، معناه أبنى الشيو آه، يارو قلمي da kuma abuna da kuma shahid na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله وكان الشهيد لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهدائهم وويهم وفي ذلك ملكة الله تعالى ثانية وثلاثة وقال ثانية الله ولكن ذلك لا ينفي مشروعية الصلاة عليهما بالوصول كما يأتي من الأحاديث فيما في المسألة الثانية المسألة الثالثة والخمسة وتشرع الصلاة على مئة مكروه الأول الطفل ولو كان صدقا وهو الذي يدخل من بطن أمه قبل أمامه فبذلك حديثان kafin mu shiga da ya ce wa ƙalibin hazin hada kabarin sahih ibn hazin ya ce wannan kabar ne ingantacce ya yi namba ya rubutu a hamish namba na ɗaya ya ce ƙultu ni kuma nake cewa in ji sheik muhammad nasiruddin wasawab ma ƙalibin hafiz abinda ya fi dacewa game da wannan hadisi na cewa ɗan annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu yana wata goma sha takwas annabi sallallahu alaihi wasallam bai masa sallah ba ce abin da yake daidai wajen magana a akan hukuncin wannan hadisi ma kala wal hafiz abinda al ya bayyana fa qala zakarabun fa fi zadin al-ma'ad ah, ibn al-qayyim rahimahullah ya ambata a cikin zadin al-ma'ad an al-imam an ahmad annahu qala daga imam ahmad lallai shi yana cewa haza hadithun munkar wani hadithi ne munkar wala'allahu ya'ani annahu hadithun fardun haza hadithun munkar ya ce watakila yana nufin cewa shi e, hadithi ne wato e, abunan cilo fa inna haza منقول عنه في بعض الأحاديث المعروفة المعروفة الصحة معناه cewa watakila yana nufin cewa hadisi ne wanda yake fardun wato hadisi ne cilo wadda an samu abunan an rawaito daga shi an nakalto daga shi cewa fi ba da hadithin ma'arufacin siha wato an naƙalto a tashin wasu hadisai da aka nakalto daga shi kansa alhafiz din abin imamu ahmad rahimahullah cewa a abin e, e, ya tabbatar da inganci a game da tashin hadisai da aka rawaito ya ce wa'alam annahu لا يخرج في ثبوت الحديث أنه روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى على ابنه إبراهيم لأن ذلك لم يصح عنه وإن جاء من قرء فهي كلها معلولة يوه كثني سوى آه باب أبنى بذي إلا gare shi ko kuma ya kawo matsala cikin tabbatar da hadisi ko cewa an rawaito cewa annab sallallahu alaihi wasallam ya yi talla ga ɗansa ibrahim idan misali eh, wannan hadisi da aka karanta na sama yana tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam da yi sallah ga ɗansa annabi ibrahim ai abin ga ɗansa ibrahim ba yaro injiri dan wata goma sha takwas to hakan ba zai zama matsala ko kuma ya karbi wato tabbatuwar hadisi cewa an rawaito kuma daga annabi sallallahu alaihi wasallam an rawaito daga shi rawin hadisin da ya shude a abuna imamu ahmad cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah wa ɗansa ibrahim dole a samar da li'anna zalika lan yasiha anhu wa in ja'a min turbi hakan bai inganta daga imamu ahmad wa in ja'a min turbi duk da cewa ya zo ta wasu hanyoyi daban-daban fahiya kulluha ma'alula dukkan su gaba daya suna da illoli hanyoyin da ya zo imma bil irsal ko da ya samu akwai irsali shine akwai yanke wani a tsallaka isnadin bai haɗe gaba ɗaya ba akwai tsallake wa imma bi ba'd shadid ko kuma a samu wato rauni mai tsanani kamata rahu a mufassalan fi nasbir raya ce kamar yadda za ka ganke ya yi bayani daki daki a littafinsa nasbur raya abinan da lamba juz'i na biyu sannan shafi na 279 zuwa da 80 wa gare rawa ahmad an anasin annahu su'ila sallallahu alaihi wasallam أنه سئل أنس بن مالك رضي الله عنه صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم an rawaito daga kuma imam Ahmad inda ya har yanzu cewa an anas wato daga anas ibn malik annahu su'ila an tambayi anas ibn malik khadimu rasulillah sallallahu alaihi wasallam cewa salla rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ibnihi ibrahim shin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa ɗansa ibrahim sallah qala la adri sai anas sai gaskiya ban sani ba wa sanaduhu sahih isnadin wannan hadisi da ya faɗi haka ingantacce ne to sai ce wa ya kana salla alaihi lam yakhfa zalika ala anasi insha Allah da dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wa Ibrahim sallah wannan da ba zai buya ga Anas ba wa kad kadamahu ashara sinin alhali Anas ya ya yi hidima wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsawon shekara goma ya shiga gidan ya fita ya dauka masa takalmi ya rike masa ya ɗauki buta ya rike ya ɗauka masa sanda da sauran hidima to a ce har annabi sallallahu alaihi wasallam ɗansa ya rasu annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah a ce Anas bai sani ba su suna ganin ba fa to amma kuma ai bai kore ba bai ce kuma kwata kwata bai ba to shine yawanci abuna aka yi ta samun eh rudanin cewa shin annabi sallallahu alaihi ya yayi sallah wa ɗansa ko bai sallah wa ba mafiya yawa suna tafiya da kan rashin yin sallah wa shi ne a nan ake magana duka wannan ba yana nufin wai ba za a yi sallah wa yaro ba ne a ana nufin cewa ya zama dai ba wajibi ba ne amma in aka yi wa yaro salla shi ne balma ai an samu yara wanda su kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu sallah don ka yin sallah wa jinjiri ko da ma sa aka yi matukar dai halittarsa ta cika to ko za a masa sallah ko da wanda aka yi bari ne balle wanda aka haife shi a watakila ya rasu yana dan jinjiri balle wanda ya yi watanni a duniya ana yi masa sallah an yi masa sallah ana addu'a wa iyaye sannan ana samun lada da sallan da aka yi wa yaro irin ladan janaza to mutum na biyu wanda a zai zamanto shi ma sallah gare shi ba wajibi ba shine a shahid wanda ya shahada li anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam lam yusalli ala shuhada'i uhud wa ghairihi domin annabi sallallahu alaihi wasallam bai sallawa shuhada'u uhud ba shahidan yakin uhud annabi sallallahu alaihi wasallam bai musu sallah ba wa ghairihim da ma wasu su a wasu gurare wa fi zalika salatu ahadith a wannan bayani akwai hadisai guda uku sabaka zikruha fil mas'ala 32 70 mas'ala ta 32 shafi na 72 ya abu ne ya ambaci hadisai ولكن ذلك لا يبقى مشروعية الصلاة عليهما آه لا ينفي كي ولكن ذلك لا ينفي مشروعية الصلاة عليهما بدون وجود أما هكم بايا قوي شرعا تيمس صلى أما دي بدون وجود كرا دوكا واجبين كذا قائم hukunce-hukuncen addini in ka ɗau abu wajibi ne alhali ba wajibi ba wannan ba kuskure ne da kawai shine abin da yake so ya faɗa ma'ana a gane dai za a yi musu sallah shine yafi kuma akan yi amma ku ba wajibi ba ne kama ya ake min al fihi ma fil mas'alati taliya kamar yadda hadisai zai zo a matsala da take tafe cikin matsala ta 90 abuna 59 وتشرع الصلاة على من يأتي ذكرهم أن شرعا تأي صلى قوات أندا أنبوشن سيزو الأول سيتي الطفل يارو قرمي جنجي أن شرعا تأي ما تسلى أما هو بواجبي با تكاكي ونهن زاي زاي صلى وجنجي ولو كانت سقطا ko sikfan ko da barinsa aka yi zai zama an yi bari a to wannan ma za a yi matsala wa huwa alladhi yasqutu min batni ummihi qabla tamamihi shine wanda aka yi barinsa daga ya fado daga cikin mahaifiyarsa kafin cikan watannin aihuwa kafin cikan watannin aihuwa ba qabla tamamin yana nufin kafin cikan halittarsa ba a kafin cikan watannin wa fi zalika hadisani a cikin wannan akwai hadisai guda biyu da suke tabbatar da haka wancan matsala ta abinan shafi na 72 a nan a shafi na 72 matsala ta 32 wala yi shira'u gasul shahidi ƙablar ma'araka na ina? أيوة ولا يشرب غسل الشهيد قتيل آه، المعركة ولو اتفق أنه كان جنبا وفي ذلك أحاديث أيوة ولا يشرب غسل الشهيد غسل الشهيد كأننا يرجع يبين أبا يشاء ولا يشرب غسل الشهيد فشرعا أبيت وجبتي شيء واسع an في sai abu na shahidi wanka ba to haka nan sallah gare shi a bisa wajabci amma amma shar'anta a yi mata sallah wannan wannan ya tabbata na'am correct فقير واسم الحسين عليه والدعاء والدين المغفرة ورحمة نعم وتشرع الصلاة على من يأتي ذكرهم الأول الطفل ولو كان التقفال آه، أن شرع أن تأيصلى قوضا بيان أنبطان ستفي شين نفرق جنجري كودا وإنسا أكيد an shar'anta a yi masa salla ba dai wajibi ne amma a yi masa sallah wa huwa alladhi in kabla batni ummihi qabla tamamihi kafin lokacin haihuwarsa wa fi zalika hadithan al shine ya faro hadisin zuwa wa tiflu wa fi riwayatin as wato za a yi masa sallah za a yi wa as-tifl sallah shine jinjiri za a yi wa bari ma sallah wadda ka yi barin tun ba a lokacin aihuwansa da yi ba yusalla alaihi ana yi masa sallah wai da alwalidaihi kuma za a yi wa mahaifinsa mahaifansa biyu addu'a bil maghfirati war rahma nema musu gafara da rahma rawahu abu dawud da wannan sa'i wa ghayruhu ma sanadin sahih abu dawud da nasa'i da wasu su rawaito hadisin da isnadi ingantaccewa wa qad sabaqa bi tamamihi fil mas'ala 50 da mas'ala 50 ya ambata tun a baya

قالت عائشة رضي الله عنها فقلت هو هذا أصور من عقابيل الجنة لم يعملته ولم يجلس قال أعطي ذلك عائشة قال الله عز وجل الجنة وقال لنا أهلا وخلقهم بأمثال آبائهم وخلق النار وخلق لنا أهلا وخلقهم بأمثال آبائهم أخرجهم من كتاب محمد بن الكتاب إثناء نعم ya duba shafi na 95 shine abin da ya faɗa a matsala ta 50 a inda ya ce وقال أبو داود وابن حبان الثقب بدل الطفل wato a saka bari in an yi barin yaro za a yi masalla hakanan badal ne makon yin amfani da kalmar a asifil jinjiri to sakat ma ana iya yi masa sallah wato shine banda aka yi barin sa idan an yi barin yaro bai cika lokacin aihuwa ba in har aka yi masa sallah to min babu aula jinjiri kuma wanda har ma yana yawo duk dole ka dauka jinjiri yaro karami wanda koda yana harkokinsa amma bai balaga ba ah, yace an aisha radiyallahu anha daga aisha radiyallahu anha qalat utiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi sabiyin min min sibyan al-ansar an zo wa annabi sallallahu alaihi wasallam da jinjiri daga cikin jirajiran mutanen madina ya rasu aka tawo da shi fa salla alaihi sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi masa sallah aka tsaya bayan annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi sallah wa qalat aisha radiyallahu anha aisha radiyallahu anha take cewa lokacin da naga yayi wannan jinjiri sallah fa qultu sai nace tuba li hada usurun min asafiril janna kai wannan kam ya more wato tsuntsu daga cikin tsuntsayen aljanna wanda ba shi da wani matsala lam ya'mal su'an bai yi wani mummunan abu ba shi dan jinjiri ko manzon Allah ya masa sallah sallallahu alaihi wasallam walam yudriku a ah, kuma babu wani mummunan abu da ya riske shi shi bai je ya riske wani mummunan abu a shar'ance kuma babu wani abu da ya riske shi mummuna to da ta yi wannan bayani sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata qala sai ce aw ghaira zaliki ya aisha ba ki faɗan wata magana ba haka ba so da ta wanke yaro ta nuna yaron kawai dan aljanna ne ce tuba li hada usfurun min asafiri a aljanna sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce khalaqa Allahu azza wa jalla Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci aljanna wa khalaqa laha ahlan ya kuma halitta mata waɗanda suke ma'abutanta wa khalaqahum fi aslabi aba'ihim Allah ya halitta su tun suna cikin tsatson iyayensu Allah san wa'innan yan aljanna ne wa khalaqa an-nara Allah halitta wuta wa khalaqa laha ahlan ya halitta mata ma'abutanta wa khalaqahum fi aslabi aba'ihim ya halitta su sun san su ma Allah ya san su ma abuta wuta ne tun suna cikin tsaron iyayensu to wannan ya nuna kamar annabi sallallahu alaihi wasallam yayi inkarin abin da ta faɗa ba kuma yayi inkari ba bai so ta rinka faɗan haka ba shi sa a malamai suka ta dogon bayanai akan wannan ya ce akhrajahu muslim dan ga bayanin malamai akhrajahu muslimun imam muslim ya fito da wannan hadisi wa nasa'i wa ahmad wa lafz lin nasa'i wa isnaduhu sahih lafz imam an-nasa'i isnadin hadisin ingantacce ne ko da wurin shi a rijaluhu kulluhum fiqatun rijalun rijalun muslim wato dukkan rijal na isnadin dukkan su fiqat wato ah, ana eh, yi musu shaida da fiqa babu matsala tattare da su kuma rijalu imam muslim ne zaira shaykhihi amr ibn mansur in ka cire amr ibn mansur wa huwa thiqatun sabtun kuma shi ma amr ibn mansur din thiqa ne kuma sabt qala an-nawawi rahimahullahu ta'ala نعم قال النووي رحمه الله تعالى قدهم ويؤخذ به من علماء المسلمين على انه مات من اعضاء المسلمين هو من اهل الجنه والجواب عن هذا الحديث انه لعله نهى عن المسارعه الى الكفر من غير دليل وقال ذلك الله تعالى ان أبطال المسلمين في الجنه ما دام الحمد لهذه على المسائل لذلك اخر أنه إذا انكر على الجنة الجنة لجد عين قال ولا معين معين وقال ولا يصح جمع معقول لأن الإيمان تعبون حقيقة غير وهو المضاق مضاق إلى الله تعالى والغيب أن الإقراء إنما يطلع عليه ويبان منه تقدير الروح وذلك إذا تكون أربعة أشهر ثم ماذا فعلنا إلى مقام ذلك فلا لأنه ليس ميت كما لا يقطع وأصل ذلك حديث عبد الله بن قول رضي الله إن خلق أحد إن خلق أحد إن خلق أحد من ضرب أمي أربعين يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث ثم يبعث إليه ملكا إلى أن يقف إلى الوقت imamun nawawi rahimahullah ke cewa ajma'a man yu'taddu bihi min ulama'il muslimin waɗanda ake ji da su ake lissafa su daga cikin malaman musulmai in ji imamun nawawi rahimahullah sun yi ijima'i mana dukansu sun haɗu ala anna man mata min atfalil muslimin cewa duk wani wanda ya rasu daga cikin jirajirai ko yara ƙanana musulmai fahuwa min ahlil janna to shi dan aljanna ne wannan malamai sun yi ijma'i akan wannan babu jada babu wanda ya musa wal jawabu an hadha al hadith to idan za a bada ansa game da hadisi Aisha radiyallahu anha da ta faɗi cewa tuba li hadha usfurun min asafiril janna kaga abinda malamai suka yi ijma'i shine cewa ya'ya ƙanana musulmai waɗanda suka rasu su yan aljanna ne babu mai sabani a cikin haka to ashe faɗan da ta yi ya kamata ya zama magana ce ta gaskiya tunda ta ce wannan yaro ɗan ƙarami usurun min asafiri janna ɗaya daga cikin 'yan jirajirai wato 'yan abunan tsuntsayen aljanna to sai zama annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya ce mata awa gaira zaliki ya aisha me za ki ka faɗi haka ai da ba haka za ki faɗa ba to shi ne ya menene ansa akan wannan bayan gashi ijma'i ne cewa kuma da da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ake kafa hujja cewa yara kanana in sun rasu musulmai su yan aljanna ne nan kuma gashi annabi sallallahu alaihi wasallam kaman ya taka Aisha girki radiyallahu anha game da abin da ta faɗa shine ta wal jawabu an hadha al ansa akan haka shine annahu la'allahu nahaha anil musara'ati ila al qat'i min ghairi dalil Wataƙila ya hana ta ne katta yi gaggawan yankewa cewa wannan yaro ba ce yaran musulmai waɗanda suka rasu abinan suna ƙanana 'yan aljanna ne yana da bambanci da wannan yaron da aka kawo yanzu shi ya sa ma daga auƙa da zalika قبل an يعلم أن أن أطفال المسلمين في الجنة ko kuma annabi sallallahu alaihi ya hana ne tun kafin bayani ya zo daga gare shi kuma cewa duk jirajirai 'ya'yan musulmai wanda suka rasu suna ƙanana, suna cikin aljanna watakila wannan hadisin daga baya zo bayan da ya hana ta ko kuma wa ajabat sindi fi hashiyati yi nasai akwai hashiyatu sindi ala nasa'i sunan nasa'i to imam sindi yayi yayi sharhi wa sunan nasa'i to da yake sharhi ga wannan hadisin sai yace a abuna shi ajaba bi jawabin akar shi kuma ya ba da ansa ne game da wannan saboda halin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mata alhali kuma ga hujjoji cewa yara ƙanana 'yan aljanna ne 'ya'yan musulmai in su shi ne a nan sai ce abu ne idan aka hada dunkuluwar ne ansar a dunkule ita ce annahu innama ankara alaiha aljazma bil janna li tiflin muayyan annab sallallahu alaihi wasallam ya hana ta katta yanke ta yanke cewa wane wannan yaron litiflin mu'ayyanin yaro wanda yake gashi nan wane wannan yaron dan aljanna ne to wannan shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake kokarin hana ta amma ita ce yara kawai to wannan babu wani matsala amma idan ta ayyana cewa wannan yaron domin yaro ne wanda ga iyayensa su suka zo da shi gurin sallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita kuma ta faɗi haka ne don hujjoji da suke nuna cewa dukkan ƴaƴa musulmai tuttire ƙida da haza bayan dama can su aljanna za su je kuma sai ga manzon Allah sallallahu alaihi ya wata ya wata sallah lokacin sa ta ta ji abun wato babban ta ce tsuba li haza kai wannan kan madallan sa eh shi kan ya ya more sosai amma kuma da sallallahu alaihi ya taka mata birki ne ko dai ya zamanto a wancan lokacin hujjoji ba su zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yara musulmai in sun rasu yan aljanna ba wannan hadisi na aisha din ya radiyallahu anha ya riga zuwa kafin wancan domin inda hujja ya tabbata daga gunsa to don ta faɗa ba wani abu bane ko kuma ya zamanto a ah, ya taka wata birki ne eh lallai akwai hujjan ya zo daga gunsa to amma ita da take ta ce tuba bi haza wannan yaron to ta ayyana shi sai zama akan wannan yaron take magana ba a majmu'in yara gaba ɗaya ba yau to sai zama inda ayyana ne a game da wannan yaron ai kaga hadisin Uthman bin Maz'un radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallam ne masa sallah kuma sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ne kuma yana daga cikin masu himma da taka tsantsan a sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam masu tsananin ibada masu kokari eh, sannan kuma ya riga annabi sallallahu alaihi wasallam rasuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa sallah kuma shine aka fara bunniya a baki makabartan madina dinnan shi aka fara bunniya gure To ana ce mata baƙi a cikin garqat akwai bishiyoyi garqat a gurin eh, to saboda bishiyoyin sun suna yawan tsirowa a gurin ake ce mata baƙi a cikin garqat wato baƙi a wacce suke da wannan bishiyoyi to aka shi aka fara gunnewa a wannan makabarta kuma annabi sallallahu alaihi wasallam duk mu'minai da aka gunne su a wannan shi shine shaidan su ranar tashin alkiyama to shi ko tun a duniya ma shi annabi sallallahu alaihi wasallam ne masa sallah to kaga to da aka dawo gida daga gunne shi sai tasa ta ce a Usman ka ai dan aljanna sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya canja fiska yace wa ma yudriki a waye gaya miki usman dan aljanna tare da dukkan alkhairai da aka sani game da shi da taka sa da bin addini da yake da shi sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ne masa sallah kuma aka je janazan sa tare da annabi sallallahu alaihi wasallam amma da suke Usman kuma matarsa ce tana ba da shaida a kansa saboda yadda ta san halinsa ta ce yana tsayuwan dare yana azumi da rana yana kyautatawa wa mahaifiyarsa yana yi ta faɗan alkhairi a sai annabi sallallahu alaihi wasallam ta faɗi alkhairai da yawa sai ce a ai babu ne shiga aljanna wai don aikinsa a lokacin sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi haka sai sabo suka ce wala anta ya rasulullah har kai ma sai ce wala ana ko ni ma illa an yata zama da lillahu bi rahmatin minhu wa fadl sai dai Allah ya rufe ni da rahama daga garin shi da kuma falalansa to kaga anan usman maz'un ai na farko yakfihi cewa shi sahabin annabi ne sallallahu alaihi وسلم wanda kasance sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam to dan aljanna ne insha Allah da nasosi da dalilai tun da har ya zama sahabi sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa sallah kuma ga irin ɗabi'unsa da halayensa tun da to amma da ta ayyana ta ce Usman dan aljanna to shine sanin sallallahu alaihi wasallam to ba ayyanawa shine magana da haka shi yasa abu na imamu sindi rahimahullah nan shi ganin cewa na kulatan maganan cewa ayyanawa da ta yi ta yi jazzama wa wannan yaron cewa shi ga yadda yake shi ne ce wala ya cihul jazmu fi maksusin eh, bai halatta ba a ce an yanke kawai game da wani guda wane dan aljanna ne a ila ce wane muna kyautata zato da kawai wani misali a wannan ma insha Allah ana kyautata zato dan aljanna domin duk yara yan aljanna ne to in an faɗi haka kaga akwai abu nan babu ayyanawa da jazama cewa shi dan aljanna ne wanda zai ayyana ya da jazama ya ce wani dan aljanna ne sai Allah subhanahu wataala in ya sanar da manzon sa shi ko manzo yake faɗa Allah kan gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam su wane da wane da wane yan aljanna ne shi kuma na sallallahu da suna sai bayyana su shi ma ba yana bayyanawa ne a karan kansa ba sai Allah ya sanar da shi wa ma tsiko anil hawa in huwa illa wahyu yuha daga in Allah sallallahu da suna ce wane dan aljanna ne to Allah ne ya sanar da shi daga wannan wane dan aljanna ne shi kan kawai duk inda kake har ila tashin alkiyama daga yi cewa kawai wane dan aljanna ne don kan wuce abubakar dan aljanna ne radiyallahu anhu ko ce umar dan aljanna ne radiyallahu anhu ko usman dan aljanna ne ko ce ali ibn abi talib dan aljanna ne radiyallahu anhu duka wannan bayanai ya tabbata su yan aljanna ne al-asharatu mubashirin bil janna mutum goma da aka musu albishir da aljanna su wannan kai tsaye kawai ko a ina ka faɗa kace su yan aljanna ne to babu matsala saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ayyana su ya faɗi ɗaya bayan ɗaya daga cikinsu yawato amma duk wani mutum da babu wata ayyanawa daga annabi sallallahu alaihi wasallam to sai a ce ana kyautu da zaton wane insha Allah dan aljanna to da duk ayyukan kwarai yana yana ya kokarin to shine shi imamu sundi yake ganin cewa jazma da tayi ne yasa لأن na imanin الأبوين آه ta haƙiƙan da yana imanin abuwai ta haƙiƙan gaibun domin imanin iyaye biyu waɗanda suka haifi yaro tabbatar da shi abu ne kawai ɓoyayye wa mana al inda Allah ta'ala kuma yana da tasiri imanin iyaye yana da tasiri akan jinjiri idan misali a ah, kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ce ƴaƴan musulmai idan sun rasu suna kanana suna gidan aljanna to kaga wadanda ba musulmai ba akwai akwai dogon bayanai duk da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu mauludin yuladu ala alfitra fa abawahu yahwidanihi aw yumajjisanihi aw yunassiranihi sai dai iyayensa su suke mai da shi ba yahude ko ba majusi ko ba nasari amma yuladu ala alfitra kamar yadda Allah ta ta Allah allati fatara an-nasa alaiha la tabdila li da fitrata an-nas fitrata Allah allati fatara nasa alaiha Allah ya fitrata mutane duk wanda aka haife shi kawai ya san ba a mota daga siyasa ya Allah ba ka ganin cewa duk wanda aka haife shi ran da aka haife shi nan sa masa mahaifiyarsa ta sa masa mama a baki yana tsotsa yana zuka waye koya masa zuka ba yanzu aka haife shi ba to waye koyar da shi zuka saboda fitira ne fitira ne a kansa shi ma bai sani ba kawai bisa kwakwalwarsa ya gane cewa in ya zuka ne nonon zai zo ya eh, ruwan nono yana zuwa ne saboda ja da yake zuka da yake yi to amma waye koya masa wani zuka waye koya masa kuka wai koya masa yunkuri da jikin in yana son ko bawali ko bayan gida ya fito an da yaro yana yunkurawa ko bawali ko bayan gida ya fito wai koya masa wannan waɗannan wasu abubuwa da yadda ba zai rayu ba sai da su saboda haka sai aka sa su kalma fitira ko majbulun alaiha yau an gina shi akan su kawai to haka nan sanin cewa Allah shi kadai ne abin bauta duk wanda aka haifa haka yi. ba abin bauta da gaskiya sai Allah to amma sai dai yana girma Waɗanda ya samu kansa nan yake canja shi to idan ya tashi a gurin waɗanda suka san Allah subhanahu wataala suka tarbiyantar da shi akan sanin Allah da son Allah to shikenan sai sai tafi haka amma idan ya tashi akan sabanin haka sai zama kawai akwai sabani to shine wannan nan mana na tabbacin matsayin yara tasirin imanin iyaye da wuya iyaye masu imani in sun aiki yara ba ga yaran sun zama na kwarai ba kuma abun mamaki ne a ga yaro ba na kwarai ba daga cikin iyaye masu imani yawa sai dai in jarrabawa ne ta samu wani kawai za a ce kawai jarrabawa ne kowa kuma yakan ba da bayanin cewa yi eh, wani jarrabawa ne. saboda haka Allah subhanahu annabi sallallahu alaihi wasallam eh, ya bayyana wa zahir ok annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana abuna imam sindi rahimahullah ya bayyana cewa kawai jawabi akan an san cewa yaya aka yi a aisha radiyallahu anha annabi sallallahu alaihi wasallam ya taka mata birki cikin maganar da ta faɗa saboda kawai ayyana wannan wannan yaron da ta yi ne da kuma jazama da ta yi cewa a tuba li haza wannan kan ka shi kan wannan ya more dan aljanna wannan ta zaman ne shi yasa ya ce a da da kin faɗi wani haka aw gaira zalika ya Aisha ai kaga bai ce wannan yaron ga dan aljanna ba ko ya ce aw gaira zalika ya Aisha da kin faɗi dai wani magana haka mai sauki masalan ce a kai wannan yaron ana kyautata zato gare shi ko kuma tunda ma dai yana daga cikin yara to wannan ma ana ganin yara yan aljanna ne ko wani abu Eh, don da ta faɗa ɗin ai bai kore ba bai kore cewa wannan yaron ba dan aljanna ba kuma ga shi ya yi sallama gare shi wa zahir anna saqaf saqafa inna ma yusalla alayhi idza kana qad nufikha fihi ruhu shi azahir abin da yake fitowa fili shine bari ko yi barin ciki za a yi masa sallah ne in har ya kasance an hura masa rai amma wadda bai kai an hura masa rai ba kawai yana iya jini kawai ko yana ɗigon mani ko kuma yana tsoka ba a halice shi ba kawai za a gare kamar gudan jini kawai aka zubar wannan ba za a yi masa sallah ba amma idan ya riga ya zama ah, ya haura wata hudu da ciki ya yi wata hudu ya yi sama to yana hura masa rai ko kuma aka yi saka ya fito yana numfashi sai an jima ya rasu ko kuma ya fito a mace amma dai ya kai matsayin an hura masa rai to wannan sunansa yi yawa ya rasu mace ce ne shi wato don haka ya ce ana yi wa bari sallah ne idan har ya kasance an hura masa rai wa zalika idan takmala arba'ata ashhurin shine idan ya cika wata hudu cicci in ya cika wata hudu kwana 120 to ana hura masa daga nan yayi sama kuma mata sannan sai rasu bayan wannan lokacin fa amma idan saqaqa qabla zalik fala amma in aka yi barin sa abu ne ciki ya zube ya zama jini ne kawai aka zubar ko zama ta wani gudan jini ne kawai ya soma zama a tsoka amma dai bai kai watannin da an hura masa laifi aka yi barinsa wannan babu sallah sallah gare shi da annahu laysa bi mai a wannan lokacin ba a ce masa mace ce sai da ce a yi bari amma jini ta zubar kawai amma daga ya haura ce an yi barin yaro ko an yi barin yarinya amma ya rasu ko a ce ya koma kamar da bahaushe yake faɗa to kaga ya zama mayyit kenan amma inda jini aka zubar bai zama mayyit ba to kawai a tayi bari amma dama cikin wata ɗaya ne ko wata biyu ne ko wani abu wata uku ne to irin wannan wannan ba a musalla dan nan gule su bi mayyit kama la yakhfa domin shi wannan bai zama mace ce ba kama la yakhfa kamar yadda bayani ne a fili ba ba wani duya a cikin ka وأصل ذلك حديث عبد الله بن مسعود أسأل جميل ونن شيني حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعا حديث اللي رفع إنت زواج من زم الله صلى الله عليه وسلم أنا عبد الله بن مسعود يا فإشي ومن زم الله نجامة شوى إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما لله halittar ɗan ɗayanku ana taro shi cikin cikin mahaifiyarsa arba'in na yawan kwana arba'in juma'u. wadda ana taro shi ne abinan daga jikin uwa da da uba daga jikin mahaifi da mahaifiya lokacin da alaka tsakanin mahaifi da mahaifiya ya faru daga jikinsu ake taro dukkansu gaba daya za a tatso tara abin da za a halitta duk jikinsu sai ya amsa wajen taro halittar abin da za a halitta ya yi juma'u khalquhu fi batsani ummi sai zama an taro dukkan abin da ake so a tara cikin cikin mahaifiya wato a cikin mahaifar mahaifiya kuma a cikin cikin da to 40 yana zai zauna a haka kwana 40 yana matsayin nutsufatar sana sai canja ثم يكون علقة مثل ذلك ثم lokacin da yujma'u din nan shine daga ibn rajab alhambali hanbali rahimahullah ke faɗi a cikin littafin a jami'ul ulum wal cewa a lokacin da ake taro halittar mutum daga ko ina na jikin iyaye aka taro aka ajiye a mahaifa to ake take a lokacin ake wakilta mala'ika wanda zai rinka kula da shi shirar za ka ga in yi kwana arba'in sai ya canja zuwa alaƙa kuma shi mala'ika da za a ajiye kula akan nuna masa eh, dukkan abinan gabbai ce masa nan ne hannu nan ne ido nan ne baki nan ne kayi da makamantansu haka sun mai kuna alaƙatan misal zalik sanai zama jini gwargwadon misalin kwana arba'in sun mai kuna mugugatan misal zalik sanai zama wato tsoka da misalin kwana arba'in sun ma yi ba aku ilaihi malak sana a tayar masa da a aika masa mala'ika na aika mala'ika gare shi fayan fukufi ruwa sai zama ya hura masa rai a shekenan kwana 120 ne wata hudu kenan shi ne mutafakon alaihi wani hadisi ne da masu wuri ya rafa insa kuma mutafak alaihi hadisi ne ingantacce kaga kwana 120 shine wata hudu shine an hula wa da raito a wannan lokacin daga nan yayi sama lokacin da aka yi barinsa ya fito aka haife shi ba an karaba ko aka yi barinsa ya fado to wannan za a yi masa sallah don ka wannan ke nuna mashiru'iyyatu sala ala tsifi shara'anta yin sallah akan jinjiri ya halatta amma kuma ba wajibi ne ba da ma'ana inda za a dauke shi a jiya gunne shi to mutanen gari ba su yi laifi ba in ba wanda ya masu sallah saɓanin babban mutum idan mutum ya rasu in mutanen gari ba su je sallah ba duk gari an yi laifi duk gari an yi laifi amma in wasu daga cikin mutanen gari ko da kalilan ne suka je suka yi masa sallah to sun ɗauke wani ba su je ba wanda bai samu iko ba saboda uzuri ko wani abu wannan ke nuna sallah wa mamaci wajibi ne in ka cire dan jinjiri da kuma a shahid su sallah gare su ba wajibi ba ne amma an shar'anta a yi ma'ana in ba a yi musu sallah ba dan jinjiri to ba a yi laifi ba in an ji binne shi da haka shi ne ma'ana ba wajibi ba kenan amma a yi masa sallah an samu lada sannan kuma a yi addu'a wa iyayensa sannan kuma an samu ladan janaza sannan kuma an yi abun da ya dace an yi abu mashru'i wanda shari'a ta shara'anta domin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan shine bambanci tsakanin wujud da kuma abin da kuma kawai jawaz ya halatta an yi tashri'i ya mashru'i mashru'iyya na a yi masa sallah eh amma kuma wajibi ne yi masa sallah jinjiri a'a ba wajibi ba ne ta yadda in ba a yi sallan ba ba a yi laifi ba amma fa in an yi sallah kuma ana da lada kaga ya nuna a yi sallah shi yafi yawa wallahu a'lam insha Allah ta'ala muna rayi za mu ci gaba daga inda muka tsaya muna fata Allah ya samu dace أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ولا تبغاش من جاني أتاك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukan bayan Allah da suke bukatan addu'o'i wurin bayan Allah dukanmu muna da bukata muna fatan Allah biya muna bukatunmu na alkhairi wanda aka rike masa kudinsa Allah ya sa a biya shi kudinsa waɗanda aka karbi takardunsu don neman aiki Allah ya azurta su da aiki na gari waɗanda iyalan suke da juna Allah ke su lafiya ba su zuriya bayi wanda suke fama da matsalolin bashi Allah ya ba su ikon biya wanda suke ganin matsala a jarinsu Allah ya kawo ɗauki dukanmu gaba ɗaya kowa da irin bukatun da ya ce da ita Allah ka biya mana bukatun mana alkhairi abinda zai zama mana matsala Allah ka kare mu daga shi abubuwan da suke faruwa a wannan kasar tamu na rashin tsaro da damuwoyi kala-kala Allah kama mana saukinsu da tashin farashin kaya da damuwoyi da kunci rayuwa da mafi yawa suke ciki Allah ka yaye mana Allah ka mana sauki inda ka sami wa mujibu da awaji Allah ka mana canji na gari mai alkhairi mai albarka Allah ka saukar mana da albarka a gidajenmu da kare mana wannan gari namu daga fitintinu da duk abin da yake ba daidai ba da su kara mana zaman lafiya da nitsuwa da bunkasan tattalin arziki na halar. shugabannin mu Allah ka riko da hannuwansu zuwa ga ayyukan alkhairi duk abin da za su yi ba daidai ba Allah ka ganar da su ka hana su aikatawa اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اكتر عوراتنا وآمن روعاتنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا رب العالمين واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأصلح لنا أزواجنا وذرياتنا واجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك Thank you.